radio hausa voh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kan murado biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da kowa a cikin wannan fitarwa ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an da lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu da wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san sai kuma labarin duniya da dume su daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mu koma noma sannan mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba daga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Rabiu Awal na shekara 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1441 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha takwas ga watan rabiu awal shekara daya bayan hijira manzan allah daga makka zuwa madina aka fara gina masallacin manzan allah a madina bayan hijirarsa daga makka zuwa madina wani farko da manzan allah ya fara yi shine gina masallaci wanda shi da kansa yana da gaske waɗanda suka yi aikin gina masallacin an gina masallacin ne da katangu na tubali da kuma dutse sannan an yi rufin masallacin da izaru da kuma ganye na ɗanyen dabino manzan allah yana amfani da wannan masallaci ne domin yin sallah da tarurruka sannan kuma da yin bayani akan hukunce-hukunce na addini da karantarwa da kuma tarbiyyantar da al'ummar musulmi wannan masallaci shine masallaci na biyu wajen daraja bayan masallacin haramin makka mai alfarma. masu ware ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe isa karbin tsohon firaministan isra'ila wani bai hude mai tsatsauran ra'ayi ne dai bindike shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince a kan cewa zai baiwa falasɗinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu waɗanda isra'ila ta kwace masu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsoron ra'ayin suke ganin hakan a matsayin cin amana ga yahudawa kan haka ne ɗaya daga cikinsu mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan isra'ila a shekara ta 1974 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce da suke sa na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaministan isra'ila a shekara ta 1992 kamar da kuma ya kasance cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kiyashi akan al'ummar falastinu a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daɗayar daular austria da hungary ta mika kai ga kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wani haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar abiyar kawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen kawance da ƙarshe ta amince da shan kayi. kuma ta amince aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu da kawo ƙarshen yaƙi amma daga bisani ƙasashen ƙawancen sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da aka rusa haɗaɗɗiyar daular ta austria da hungary jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla an gaida abdullahi salihu katsina yanzu kuma sai a ga zama domin aje labarin duniya da ne mushtaba adam zan karanto To labarun duniya da farko ga kanunsu. Iran ta kore cewa ta dakatar da tattaunawa da kasar china saboda halin zaɓe a kasar amurka mazauna birnin yawunde na ƙasar kamaru suna cikin fargaba ta rashin tsaro ministan aikin gona na ƙasar ghana ya yaba wa manoman ƙasar saboda aiki tuko da suke yi domin ciyar da al'ummar ƙasar a zamanin corona to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin duniyar iran ta kore batun dakatar da tattaunawa da kasar china saboda halin zaben ƙasa amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zade wanda yake amsa tambaya akan cewa iran ta dakatar da tattaunawar da take yi da kasar sin har zuwa lokacin da aka san da sakamakon zaben amurka ya kara da cewa kafafen watsa labarun makiya ne suke watsa wannan labarun wanda ba shi da tushe kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa tattaunawar da ake yi a tsakanin iran da kasar sin dangane da yarjejeniyar aiki tare ta fuskoki da dama na tsawon shekaru 25 tana ci gaba kuma ba ta tsaya ba har ila yau kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kuma jaddada cewa a halin da ake ciki bangarorin biyu suna ci gaba da tattaunawa shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi zargin cewa za a yi masa rintan ƙuri'a zaben da ake yi a ƙasar shugaban ƙasar na amurka ya rubuta a shafinsa na twitter a yau laraba cewa 'yan jam'iyyar democrat suna ƙoƙarin satar ƙuri'u shugaban na amurka ya ƙara da cewa zai ƙalubalanci ƙoƙarin da 'yan democrat suke yi na magudin zaɓe. sai dai kamfanin twitter wanda a shafin sani trump din ya wallafa zargin nasa ya yi wa labarin na trump alamar cewa ba labarin gaskiya ba ne shugaban na amurka ya yi wannan sanarwa ne da jim kaɗan bayan da ɗan takarar shugabancin ƙasar na amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat wato joe biden ya bayyana fatansa akan cewa zai lashe zaben a jawabin da ya yi ɗazu-ɗazu daga fadar white house shugaban na ƙasar amurka donald trump ya ce zai kalubalanci sakamakon zaben a kotun kolin ƙasar ya zuwa yanzu yi sakamakon zaben da ake sanarwa amurka yana nuni da yadda ake tafiya kafaɗa da kafaɗa a tsakanin muhimman 'yan takarar biyu donald trump da kuma joe biden to kuna da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran mazauna birnin yawon da na kasar kamaru suna cikin fargabar rashin tsaro jaridar acto cameroon ta shirya wani rahoto akan yadda mazauna babban birnin na kasar kamaru suke rayuwa a cikin zulumi na rashin tsaro ta da zargin 'yan sanda da nuna gajiyawa a aikinsu a cikin watannin bayan nan wani babban jami'in tsaro a ƙasar ta kamaru ya yi gargadi. a kan barazanar rashin tsaro da take isowa babban birnin kasar daga yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma jami'in tsaron ya ambaci cewa da akwai yiwuwar 'yan aware suna da wasu 'yan kambagi a cikin babban birnin kasar ta kamaru har ila yau 'yan sandan babban birnin sun sanar da gano makamai a wata maɓoya sannan kuma mazauna birnin sun ce suna ganin bakin fuskoki masu ban tsoro da basu saba da ganin su ba a baya kwanaki kaɗan da suka gabata ne da wani bom ya tashi a wani wuri na sayar da kayan kwalama a cikin birnin na yawunde tare da jikkata wani mutum guda wannan shine karo na hudu a cikin watanni biyar a jere da ake samun tashin bama-bamai a cikin babban birnin ƙasar ta kamaru jaridar kasar ghana ta ghana times ta ɗauki wani labari da ke cewa ministan aikin gona na kasar ya yaba wa manoman kasar saboda ƙoƙarin da suke na wadata ƙasa da abinci duk da yaduwar cuta corona ministan ayyukan gonar da kiwo na kasar ta ghana dr awosu afiye a kotu wanda ya fitar da sanarwa dangane da ranar manoman kasar ta ghana ta shekara ta 2020 ya jinjina wa manoman kasar yana cewa manoman ghana suna matukar kokarin ganin cewa al'ummar kasar sun samu abinci mai gina jiki a cikin kwanukansu wani sashe na wato sanarwar ta ministan gonar ya kunshi cewa yana gayyata 'yan majalisa da su halarci bikin baje kolin ayyukan gona na ranar manoma ta wannan shekara da za a yi a ranar juma'a 6 ga watan nan a garin techiman da ke gudumar borno east a kowace shekara dai a juma'a farko ta watan nuwamba ne ake gudanar da ranar manoma ta ƙasar ghana inda ake yin bukukuwa da kuma bayar da kyautuka ga manoma da suka fi ƙwazo to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu sai a gyar zama domin a saurari wato shirinmu na gaba wanda shine shirin nan na mukoma noma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda kamar da kuka sani ya saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da labarai ne bambanta daga ƙasashe daban-daban dangane da batun noma. Da fatan za ku kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai gudana. faro ta daga kasar ghana inda a kowace juma'a ta farkon watan nuwamba ake gudanar da bukukuwa na ranar manoma a yayin wannan biki dai akan gudanar da baje koli na amfanin gona da kuma kiwo sannan kuma a ba da kyautuka ga manoman da suka fi yin fice. jaridar ghana times ta kasar ta dauki labari wanda 'yan bato ministan yana yin jinjina ta musamman ga manoman kasar saboda namijin kokarin da suke yi na ganin cewa sun wadata kasar da abinci duk da cewa ana fuskantar cutar corona ministan ayyukan gonar dr owosu koto ya fitar da sanarwa inda a ciki ya ishara da wannan rana ta manoma ta wannan shekara ta 2020 har ilawa ministan gonar ta gana ya ce manoman kasar fa suna kokari matuka domin gan cewa al'ummar kasar sun samu abinci mai gina jiki. to sai kuma najeriya inda a cikin shekarar bana ta da 2020 aka bayyana cewa gwamnatin kasar tana ci gaba da aiwatar da siyasarta ta ganin cewa an sake farfado da aikin gona da kiwa kokarin da take yi na sauya dogaro da man fetur a fuskar tattalin arziki wani rahoto na musamman akan yunkurin da gwamnatin kasar ta najeriya take yi ya ambaci yadda take son ta raba hannuwa domin ganin cewa an sake farfado tattalin arzikin musamman ta fuskar dogaro da noma wanda dama can kafin a gano man fetur shine ke baiwa kasar kudaden shiga take dogaro da su to a nan iran kuwa an bayyana cewa amfanin gona ne ke baiwa kasar kaso takwas cikin ɗari na jimillar kudaden shigarta ministan aikin gona kazim habazine ya bayyana cewa kudaden shigar da kasar take samu ta fuskar amfanin gona sun kai dala amurka biliyan 40 a kowace shekara ministan harkokin gona na iran ya kada cewa a halin yanzu dai da akwai mutanen da suka kai miliyan huɗu da dubu ɗari uku da suke aiki a ɓangarori daban-daban masu alaƙa da noma da kiwo. dangane da wato girman ƙasar da ake noma a iran kuwa ya ce ta kai hekta miliyan goma sha takwas da rabi nauyin abinci noman kuwa ya kai tan miliyan ɗari da arba'in da hudu a kowace shekara muhimmin amfanin gonar dai da ake noma a nan iran shine alkama wanda ta kai tan miliyan goma sha hudu ana kuma sashen cewa a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu za ta kai tan miliyan goma sha biyar da dugo hudu sauraro da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga teku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon a karkashin wannan shiri na mu koma noma mu kasance cikin koshin lafiya to madalla yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa. to da yake muna cikin ranakun zagawar haihuwar manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne a shirin namu zai raka muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa Iran suka yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa mun ta muku Rahim fudurash ne a cikin waƙar da yayi ta begen manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. و بزن مطربا اشرت سرمد رسید تبل قیامت زدن حشر مجدد رسید حشر دگر مه شکافت روح مجرد رسید جام سیه کرد کف گشت جهان پر شکر بست سعادت کمر گشت جهان پر شکر بست سعادت کمر بزن مطربا اشرت سرمد رسید تبل قیامت زدن حشر مجدد رسید حشر مجدد رسید rahim podrash kenan aka saurara a cikin waƙar da yayi yi ta begen manzan Allah tsaya da amincin Allah su bata gare shi da alayensa da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan zamu ji zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da kai sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.hausatv1.ng بار من شکافت روح مجرم سیه کرد sauraro ga takaitattun labarin duniya. Iran ta kore batun dakatar da tattaunawa da kasar China saboda halin zaben ƙasa Amurka. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatib zade wanda yake amsa tambaya akan cewa iran ta dakatar da tattaunawar da take yi da kasar sin har zuwa lokacin da aka san da sakamakon zaben amurka ya kara da cewa kafafen watsa labarun makiya ne suke watsa wannan labarun wanda ba shi da tushe kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa tattaunawar da ake yi a tsakanin iran da kasar sin dangane da yarjejeniyar aiki tare ta fuskoki da dama na tsawon shekaru 25 tana ci gaba kuma bata tsaya ba da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abun da kuka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marici idan Allah ya kai mu. salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.